ونصلي ونسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام rufe tafsiri kenan a masallacin juma'a na mai tama abuja da sheikh suraj alhaji sabo kefi yi da kira ga mutane musamman ma jami'an gwamnati su guje wa cin hanci da rashawa wannan dai ɗaya ne daga cikin majalisun tafsiri a abuja da zuwa lahadin nan duk ma za a rufe sai kuma baɗi allah ya kai rai sheikh sabo kefi ya kuma nisanta musulunci da ta'addanci. mun gani ayoyi daban-daban allah madaukakin sarki ya nuna mana ta'addanci ba musulunci ba ne waɗanda ake kira yan ta'adda a cikin alkur'ani zaka ga ba musulmi ba bane zalika ma asau wa kanu ya duna kaga ai su ne saboda haka musulunci ba ruwan shi da ta'addanci ba ranan da musulunci zai ce ku je ku kwada masallaci ku kashe mutane ku kashe kanku a ce mutum yayi musulunci ba inda musulunci zai ce je ka ka shiga church ka kashe mutane ka kashe kanka ba wannan a musulunci ba inda musulunci ke cewa ku je wurin mutane su yi musulunci dole Allah sai da ya kafa mana doka ma cikin alkur'ani ya ce la ikraha fi dini qad tabayyana rushdu min al ba tilas a addini to ashe ko tunda ba tilas a addini na ranar ta'addanci da har za a kira wani a ce musulmi ne dan ta'adda a'a da zarar mutum ya zama dan ta'adda to ya ja gefe da musulunci a tu masallacin Othman bin Affan Sheikh Husaini Zakariya ya rufe tafsirin nasa ne da fatan shugaba Buhari zai samu mashawarta na gari na ga ma wannan shugaban kasa cewar jama'a suna cikin halin kakanikaye yunwa ta addabe su kisan da Boko Haram suke mutane yanzu ai sauki alhamdulillah amma mutuwar da ake yi irin ta Boko Haram ana yin ta a gidaje saboda tsananin yanayin yunwa da kishirwa wanda ke da mutane da kuma corota wanda yake ana iya maganin su mun je ziyara a IDPs yan gudun hijirar Boko Haram mun ga abin mamaki abin tausayi kwarai da gaske ba na tsammanin da ake gaya mu shugaban kasa wato ana gaya masa gaskiyar abin da ke faruwa waɗannan wurare watan Islama dai kan yi kwana 29 ne ko 30 da aka za a fara duba watan Shawwal daga Litinin dinnan Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya